Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar talata biyu ga watan Mayu. a babin rahotanni za a ji kashi na farko na hira da tsohon kwamishinan zaben jihar adamawa najeriya barista ali yunusa koko ari yunusa kan takaddamar da ta gabaci gaggauta bayyana sakamakon zaben gwamna da ya yi da kuma takaddamar da ta biyo baya kwamishinoni guda biyu da suke yau daga abuja suka ce su ne za su yi aikin wannan zaɓe ta shi kenan tun da mun rage mu kwana da kwanaki mun gama shirin da aiki shi ne sai na ce a to ai haka din sai suka ce sai dai in koma gefe su yi zaɓe na ce a to in ai na yi laifi ne sai a gaya mu saboda da ya faru kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun nijar amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya basuraro barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a ranar litinin cewa faɗa a tsakanin bangarorin su sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800 su fice daga ƙasar yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada dukko da tsawaita alkawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya rauf muazu ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815 hanyar tserewa daga sudan zuwa ƙasashe bakwai da ke makwabtaka da sudan ya bayyana cewa waɗannan alkaliman sun hada da 'yan sudan 580 tare da 'yan gudun hijirar da suke fakewa a sudan ɗin. akalla mutum dubu saba'in da uku sun riga sun tsere daga sudan a cewar jami'in shugaban unhcr filippo grandi ya rubuta a wani sakon twitter a jiya litinin cewa kungiyar tana fata cewar alkalman ba za su yi yawa ba to sai dai kuma ya ce idan har ba a tsagaita buɗe wuta ba ta yiwu alkalman mutanen da za su arce daga sudan domin neman tsira su karu shirin sasanci da hukumomin riyadh da na tehran suka yi ya kara bayyana karara a ranar litinin yayin da saudiya ta taimaka wa 'yan kasar iran wato wajen ficewa daga sudan mai fama da yaƙi dakarun sojin ruwan saudiya sun kwaso iraniyawa 65 daga port sudan zuwa jidda inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan saudiya da iran ahmad aldabais wani babban jami'in sojan ƙasar saudiya wanda ke kula da wannan aikin ya faɗa wa iraniyawan a cikin wani hoton bidiyon da wata kafar talabijin na cikin gida ta watsa cewa ƙasashen biyu ƙawaye ne kuma 'yan uwan juna da can baya kana su ɗauka daular tamkar ƙasarsu ce hukumar da ke ba da tallafin abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin tigray a ethiopia a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu shirin samar da abinci na duniya yana da alhakin rarraba abinci daga majalisar ɗinkin duniya da sauran abokan tarayyar tigray wacce take tsakiyar fama da yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda aka kawo sa bayan tsagaita wuta a watan nuwamba sama da mutum miliyan biyar cikin miliyan shida da ke rayuwa a yankin sun dogara ne da irin wannan tallafi a watan da ya gabata kamfanin dillancin labarai na ap ya ruwaito cewar shirin wato shirin samar da abincin na duniya yana bincike akan almubazzaranci da kuma karkata akalar abinci a ethiopia inda kimanin mutum miliyan ashirin suke bukatar agaji a sakamakon matsalar fari da rikici kada aminta ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc to an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya inda tsohon kwamishinan zaben jihar Adamawa barista Ari Hudu Yunusa wanda ake zargi da gaggauta bayyana sakamakon zaben gwamna tun ma kafin a kammala tara ƙuri'u wanda kuma ya yi watsi da zargin ya yi hira da wakilin a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado. wanda ya fara da tambayarsa yadda aka yi ya yi wannan sanarwa mai cike da takaddama sai ya ce kwamishinoni guda biyu da suka zo daga abuja mhm. suka ce su ne za su yi aikin wannan zaɓe da shi kenan tun da mun rage kwana da kwanaki mun gama shirin ai sai suka ce sai dai in koma gefe su yi zaɓe na ah, ta in ai na yi laifi ne sai a gaya mu mhm. sai a gaya mu saboda me ya faru muna nan dai muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zaɓe sai muka samu takarda daga shi kwamishina a polis da yake akwai sha'anin tsaro wanda ke kamata a kai kayayyakin nan ranar kanar juma'a ba bane sai ranar asabar. Eh, wannan kafin a fara Eh. Aikafa a fara ba eh. saboda sha'anin tsaro sai nake to in eh, kuma shi suka rubuta mana takarda aka rubuta takarda muka karɓi takarda ma karanta su ma suka karanta to ana nan ana nan sai aka lokacin muka muka dawo an zo za a fara tare karɓan sakamakon zaɓe domin zanna to shi ne suka ce ke zai koma sai na yi abin nan na samu aka yi mitin ba da ni ba ah, akwai mitin akwai mitin ma da aka yi wadda ba da kai ba yawwa an yi mitin ba da ni ba da kuma sai aka yi da shi magina a ofis ok za su yi mitin a ainihin ofis aka yi mitin din ko a wani guri daban a nan senate office ake yi mhm. aka yi mitin aka ce to ga yadda za a yi miki a'a a in dai zaɓa nan mun zaben shugaban kasa da yan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muka yi aka zo aka yi ba a samu an zartar da shi aini ne zai dai kwamishinan zaɓe mun zo an yi shirin zaɓe shi kenan sai muka sami rahoto cewa su wannan kwamishinan nawa an gansa a gidan gwamna. su waɗannan wanda suka zo daga baya ko wanda suka yi mitin baka nan. wanda suka yi su ne da ma ɗin ayi suka ce an gansu to zan ce to ya za a yi kuma ai da kamata a ce su ga aikin da muka zo kuma sun je je can gidan gwamna ba an ce ba na sai na kamo hanya na dawo mm. na dawo na ta to an ce ni ba a so na kuma shi an waye gari shi na dawo eh tun da nan gashi an ce ba na nan sai na na kira su kaman jami'an ma'aikata mm. muka zanna wato wato ma'aikata INEC ko dai jami'an tsaro a ma'aikatan INEC ai ma'aikata din kasa akwai sai shi da akwai commissioner of police akwai DSS akwai mutanen wanda dai suke harkar tsaro na zabe eh eh to muka zanna ake to tun da yake gashi dai an zo an yi ke abin nan to ga ni ne dai mutuwar zaɓen da na dawo yake hmm. to sauran jama'a kowa ya watse hmm. kowa ya watse a shi ne sai ta ce za mu dawo da safe karfe sha ɗaya. Hmm. Tun da dama an ce su sakamakon zaɓe an ce a yi shi a ƙaramar hukuma ne. Eh da farko kenan. Da farko. Hmm. Wato eh, eh barisa akwai wani abun da ya kule wa al'umma kai. Hmm. Shi ne ah, an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran ƙananan hukumomi goma wadda ba su iso ba wadda da farko ana zaune ana dakon jiran su sai aka daga aka ce sai karfe sha ɗaya na washe gari za a ci gaba to hmm. sun iso kafin sha ɗayan nan sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce ci ta samu nasara to ya aka yi aka samu wadda eh, ta samu nasara bayan akwai ƙananan hukumomi goma wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zaɓuɓɓukansu ba to ai su abin da suka yi su sun tattara na fasan tun da mun ce ai duk wanda yayi kana gama zaɓe ka dawo nan hmm. masu kuma su wato wato A presiding officers su ne suka tabbata kaje su ne suka kawo sakamakon su hmm. na wannan wannan kulli wani abu da na fitini za su tun da tara hmm. za a kawo ne a kansu ne aka zanna aka yi aka yi abin nan aka yi domin mu sun a wurin mun same su da faɗiya. ok a gurin ku ku ku riga kun ida kammalawa mun gama kammalawa hmm, waɗannan goman eh, daman baya ma cikin tsarin naku lissafin in ma ya shi wani nasu ne ai ta da salisu lado yanzu kuma ga aisha da kashi na biyu na labaran duniya shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya buƙaci rasha ta fice daga ukraine shugaban ɗan jam'iyyar republican ya yi jawabi a jiya litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a jerusalem makafi ya jaddada goyon bayan shiga kif da kuma goyon bayan sojin amurka ga kasar da ke fama da yaƙi da yake amsa tambayar wani ɗan jarida mai aiki da wata kafar labaran ƙasar rasha makafi ya faɗa cewa bai amince da abin da rasha ta aikata a ukraine ba har da abin da ya ayyana da kisan yara ƙanana makafi ya jagoranci wata tawagar 'yan majalisar amurka masu mabambantan ra'ayoyi zuwa isra'ila sannan ya gabatar wa 'yan majalisar isra'ila wani jawabi mai cike da tarihi na farko irinsa da wani dan majalisar amurka ya yi cikin shekaru 25 daga ƙarshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fara tattaunawar sirri na kwanaki biyu a qatar a jiya litinin tare da jakadu na musamman daga ƙasashe daban-daban akan yadda za a ci gaba da ayyukan agaji a afghanistan yayin da taliban suka ci gaba da sanya wa mata da yara matan afghanistan takunkumi ana gudanar da wato taron da majalisar ɗinkin duniya ta kira a doha a qatar cikin sirri ne jakadu daga wato jakadu daga kimanin ƙasashe dozin biyu ne ciki har da amurka china rasha saudi arabia pakistan iran india qatar da birtaniya ne suke halartar taron gwamnatin taliban ta yi sukar waɗanda suka shirya taron da rashin gayyatar wakilanta zuwa taron tana mai cewa an take mata 'yancinta na bayyana matsayarta ga wakilan. da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Gwan alhamdulillah ne ma ji Allah. koy kasiya apesta aditano kan milongaji wawna to allah jamani kellam mama da dubu yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. Ɗan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. su wa'inda suka ajiye mu sun ce sai an cika musu kuɗi sannan za su ɗauke mu daga nan su kai mu boda. Ni muna nan wani gari ba san sunan garin ba suka ajiye mu mun baro cikin kartun karfe sha ɗaya da wani sha ɗaya da aka kamo hanya da suka zo garin nan aka tsaya a yanzu ba a yi muhin ba. Yau shirin zai haska fitila ne akan halin da 'yan Najeriya mazauna Sudan ke ciki musamman ɗalibai da ke karatu a jami'oyin ƙasar daban-daban waɗanda yanzu suke ƙoƙarin kuɓuta daga tarzomar da ta ɓarke a ƙasar. a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla. Masare yanzu haka rikicin da ke wakana a ƙasar Sudan ya shiga mako na uku kuma tun lokacin da aka fara shi ƙasashen duniya ke kwashe mutanensu zuwa gida musamman ɗalibai domin gudun kada yakin ya ritsa da su. gazawar hukumomin najeriya wajen kwashe nasu ɗaliban su kimanin dubu hudu na ci gaba da sanya zulumi a zukatan iyayensu da sauran 'yan uwa baya ga haka jinkirin na ƙara jefa ɗaliban cikin mawuyacin hali kamar yadda za ku ji a cikin wata tattaunawa ta musamman wasu daga cikinsu ta wayar tarho. Sunana Zainab Usman Dawo, ina a makarantar International University of Africa wacce aka fi sani da Ifriqiya. Da muka taho hanya mu mota mu ma samu matsala sai da muka yi 10 hours a wani wani sahara ba gida gaba ba gida baya mota mu ta makali a ƙasa. Sai bayan awa goma aka iya aka fitar da ita sannan muka ɗauki hanya daga nan dai har muka zo wani gari sunan shi halfa sai motocin suka ajiye mu a nan ba tare da wani bayani ba kawai dai suka ajiye mu da mu da kayan mu gaba daya kamar inda suka ajiye mu shi car park ne kawai a gefen titi suka ajiye mu wane ne ya turo motocin da suka kai ku wannan wurin halfa da kike magana a daga embassy aka ce an turo motocin hmm. motoci kamar guda uku aka tura shi jami'an razin to shine daga nan aka dauko mu kun kai kamar kuna? tun da duk mota tana cin kamar mutum arba'in da tara za mu yi kamar mu ɗari biyu da hamsin kenan da farko daga baya kuma wasu motocin guda biyu suka ƙara zuwa yanzu dai ina ganin zami wajen mu ɗari takwas a nan wurin. To yanzu da nake magana da ke a wani hali kuke ciki tun da da an kin ce ba a ƙarisa da ku bakin boda ba can a halfa kuma eh. an ce muku eh. nan saboda an fi samun abinci kuna samun abincin? Eh ana samu amma da tsada kuma kusan kowa kuɗin shi ya kare haka dai halin da ba daɗi. Yanzu daga nan inda kuke yaya tazarar zuwa ita bakin boda ko kuma masara yake? An ce minti talatin ne a mota amma kuma kuma su wa'inda suka ajiye min sun ce sai an cika musu kuɗi sannan za su ɗauke mu daga nan su kai mu boda bayan sun ajiye mu dai ba mu gan ba sai da mm, washe garin ranar ne muka ga yaron motan wanda muke ciki sai shi ne yake gaya mana ya an ba su kuɗi za su kai mu tun ranar asabar kenan wannan akwai daga cikin ku da suke magana da jami'an embassy din ma'ana ofin jakadancin najeriya a sudan eh an ce akwai wanda suke magana da su me suke ce muku su embassy suna ta ce mana mu ƙara haƙuri za a zo a kama mana tallafi amma dai mu dai har yanzu shiru. To yanzu eh, menene sakon ku misali ga hukumomin Najeriya? Za iya cewa kun baro Khartoum kun kusan fita daga Sudan ba ku ƙarisa Masar ba. Mu dai yanzu muna fatan gwamnati ta kawo mana ɗauki ta ɗebe mu daga nan ta kai mu boda kuma mu samu mu shiga. Muna fata da Allah za a kawo mana ɗauki mm. da gaggawa. Sunana Zahara Dauda. yanzu wannan hali kuke ciki misali ke a ina kike ni muna nan wani gari ba san sunan garin ba suka ajiye mu don biyan na asuba hudu na asuba a nan da aka yi sallan asuba mun baro cikin kartun karfe sha ɗaya da wani sha ɗaya aka kamo hanya da suka zo garin nan aka tsaya a yanzu ba a yi kofin ba Ah, kamar kun kai kuna wallahi ban sani ba akalla kowane mota da yana cin mutum hamsin kika ce motocin kuma ashirin da shida mai menene matsala ku yanzu matsala ba mu gane da da sa aka zo aka ajiye mu a nan cikin garin da ba mu sani ba shiga man ɗaki ma sai ka biya kuɗi ka shiga Kusa an tun karfe hudu da rabi ka kirga awa nawa zuwa yanzu muna zaune babu wani bayani ba a tafiya ba babu wani kokarin bayani wasu sun ce ba a gama biyan kuɗi ba wasu sun ce ana jira yan basin da suka kwana cikin gari mu suka turo mu muka biyo dare muka fito. am kaman ba sa tare da ku kenan tafiyar. ba su biyo mu jiya da daddare ba da muka fito sai yau suka taso. to yanzu tafiyar da kuka yi an ce boda za za ku je ko? To mu wala ba mu san inda za a ba an dai ce Port Sudan za a. Idan airport ko border Allah. Farfesa Usman Dawo Aliyu na cikin iyayen waɗannan ɗalibai da suka makale a hanya kuma ya bayyana irin zulumin da suke ciki. Ni farko ina so na sanar da gwamnati. Na fahimci ana maganar rukunin ɗalibai biyu waɗanda suka je boda da waɗanda suke ainihin cikin kartun ake ƙoƙarin fitar da su akwai rukuni na uku waɗanda sun bar kartun an ajiye su musamman ne inda yarinya ta take tsakaninsu da boda ya kai kilomita wajen 900 gari mafi kusa da su shine ainihin wadi halfa yau suna wajen kwana uku a nan kuma ana ta kawo su ma'ana kaga sun makalle ba sa kartun ba sa boda kuma maganganun jami'an gwamnati ya nuna ba su ma san akwai wannan matsalar ba roƙon da muke shi ne gwamnati ta himmatu muna yi jami'an gwamnati su roci Allah su sauke nauyin da yake kansu su ce shi wa'annan bayan Allah. Gaba cikin shirin za ku ji abin da masana hudar diplomasiya ke faɗi game da wannan batu. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai farfesa kamilu sani fage masanin harkokin diplomasiya ne da ke koyarwa a jami'ar bayar kano nigeria ya yi tsokaci dangane da jan kafar da hukumomin nigeria ke yi wajen kwashe ɗalibansu daga sudan mai fama da rikici wannan yana cikin raunin manufofinmu na siyasar ƙasa da ƙasa domin za ka ga matsala ta taso wanda wasu za su iya warware ta cikin kwana ɗaya ko biyu mu sai ya ɗauki satuttuka wani sa'in ma watanni ba a je an yi abu ba ma'ana babu wata tsayayyar aƙida da wata manufa cewa idan abubuwa sun taso ga yanda za a tunkare su rashin ƙwararru na kenan a watakila ma'aikatar mu ta kula da harkokin ƙasashen waje misali ko ofisoshin jakadancinmu na ƙasashen duniya ko kuwa a ina matsala take ba za a ce rashin ƙwararru ba ne kawai kawai irin dai jan kafa ne da jinkiri da abin da ake kira bureaucracy wato tsarin gwamnati za ka ga wanda zai yanke hukunci sai an ta bi a ja kafa har ya zamanto dan abin da za a warware shi cikin lokaci kankani mun ka samu domin yaƙi ake duk wanda ya ga jerin motoci irin wannan zai iya jefa musu makamai kaga an tara su a kashe su maimakon a ce an samu ko jirgi ne an tara su an ɗauke su cikin lokaci kankani kamar yadda muka ga sauran kasashe suka yi a wasu guraren ita wasu kasashen idan ba su da wannan sukan nemi taimako ko haɗin gwiwa da wasu ƙasashe a haɗa misali a ce lokacin da za a yi an kawo jiragen wasu kasashe za a haɗawa a yarjejeniya a ɗauki 'yan najeriya a kai su kasa kamar misira siyasar kasa da kasa da diplomasiya ta ba da wannan cewa duk wanda suke gudun hijira dole a buɗe musu iyaka su shiga wata ƙasa don ba za a ritsa da su ba sannan kuma in 'yan gudun hijira ne suke kowace ƙasa ce in tana da dama za ta taimaka wajen kwashe su a fitar da su daga wannan ƙangi da suke ciki masu da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa afirka mutum ne 'yan tacci hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da wannan haka yake a kuma gaida kwari yanzu kuma ga silabar ma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wace ta cewa hukumomin nijar da na algeria sun jaddada aniyar karfafa hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna halin taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin sahel na daga cikin batutuwan da ministan harkokin wajen algeria ahmed ataf ya ce sun tantauna a kansu a yayin ganawarsa da shugaba muhammad bazum a ziyarar da ta kawo shi nijar a ƙarshen mako jaridar ta ce shugaban diflomasiyyar ta algeria ya kara da cewa sun tantauna akan matsalolin kasar mali da hanyoyin zartar da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a tsakanin mahukuntan mali da kungiyoyin 'yan tawaye domin nijar da algeria na daga cikin kasashen da suka shiga tsakani a zaman sulhunta waɗannan ɓangarori jaridar ayir na cewa Ƙungiyoyin 'yan jarida masu bincike da hukumomin yaƙi da cin hanci da ƙungiyoyin fafutuka daga ƙasashen yammacin Afirka sun ƙudiri niyyar tunkarar matsalolin cin hanci da rashawa a wannan yanki. Bayan da suka shafa kwanaki uku suna gudanar da taro a birnin Yamai. Jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan sabuwar tafiya bangarorin sun sha alwashin musanyar bayanai a tsakaninsu ta yadda 'yan jarida masu bincike da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a za su karfafa gwiwar hukumomin yaƙi da cin hanci da nufin yi wa mahandama da masu cin hanci tsare-tsare a baki ɗayan ƙasashen afirka ta yamma a wani matakin murkushe wannan matsala saboda haka suka buƙaci gwamnatoci su yi tsayin daka akan maganar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa jaridar lanketer na cewa bayanan fallasar da kotun kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa ta bankaɗo a rahoton binciken shekarar 2022 wani babban ƙalubale ne da ke gaban shugaba ƙasa muhammad bazum a cewar jaridar girman barnar da kotun ta kurde kwanta ta gano na nuna cewa dole ne shugaban ya ɗauki matakin kwaskware dokokin da suka kafa ta da yadda za ta samu hurumin hukunta ministoci da dukkan jami'an hukumar da aka kama da satar kudaden ƙasa inda kwangilolin bogi suka zama ruwan dare. Sule Mumuni Barma, muhir Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Ibrahim a takaicen Majalisar dinkin Duniya ta yi gargadi a ranar Litinin cewa fada tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum takwas su fice daga kasar yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada duk da tsawaita alkawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya rauf ma'azu ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815 hanyar tserewa daga sudan zuwa ƙasashe bakwai da ke makwabtaka da sudan shirin sasancin da hukumomin riyad da na tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar litinin yayin da saudiya ta taimaka wa 'yan kasar iran wajen ficewa daga sudan mai fama da yaƙi dakarun sojin ruwan saudiya sun kwaso iraniyawa 65 daga port sudan zuwa jidda inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan saudiya da iran hukumar da ke ba da tallafin abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin tigray a ethiopia a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma producer musalman abu da injiniyan mu na yanzu kal ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wassalam